This is Dawa Nigeria. Dawa Nigeria. Reviving the human by by by. Dawa Nigeria. Wato zakka ke domin a sadaka ɗaya daga cikin sunayen zakka a cikin alkur'ani mai girma ko ka ce mata zakka kamar da Allah ce wa aqimus salata wa atu zakka وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضيفون كوك كلمة صدقة دل الله من أموالهم سلقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية كذا كان كوك kace sadaka كوك kace زكاه sun معنى ma'ana والصدقه برهان وتصدق sadaqatu حجتي ما يمكن ان يكون ce me ake nufi yani dalilun ala imani sahibiha ita zakka dalili ce kwakwara da ke nuna imanin ma'abucinta kenan kamar wanda baya yi wani bangare na imaninsa ya tawaya amma mai yi ya bayyana da wani siffa na imani dan da wannan aka bambance tsakanin munafukai lokacin annabi da wanda ba munafukai ba munafukai sai suka fice suna rowa ba su ba da zakka in mutum ya bayar da zakka ko sadaka sai su rinka izgili wa gare su rinka izgili gare su ba za su bayar ba in ka bayar da yawa su ce riya in ka bayar da ɗan kaɗan su ce mai Allah zai dauke ya sanata yar kaɗan kai baka bayar ba kai baka hana ba haka za su ce alladina yalmizuna almustawina min almu'minina fi sadaqati walladina la yajiduna illa juhdahum fa yaskaruna minhum sakara Allah minhum wa lahum azabun alim da haka sai suka ce ita sadaka ta zakka dalili ce bisa ga imanin mai ita wato mai isa yin ta na nuna cewa yana da cikakken imani kenan kamar yadda rashin yin ta kuma na nuna akwai karancin imani tare da ita me yasa kake nuna haka dan Allah kalla ita zakka ta ja babban da sauran sarka yau da gobe sauran sarka yau da gobe zaka iya ta boye babu wanda ya sani sai ya zanto boye ta shi ya fi falala ma sama da yadda a bayyane an gane ko da Allah ce in tuba da sadaqati fa mahi wa yadkhruha wa tutuha al-fuqara فهو خير لكم ويكسر عنكم من سيئاتكم min sayi'atikum ita yin ta هي فلا ta lafila shi ya fula dama sama da ka bayyana ta dan haka miskinan cikin garin Madina ba su ga cikin halin da kadaka ba sai da Ali bin Husayn zan Abidi ne rasu sai suka shiga cikin halin da da can mutum na kwanci cikin dare sai a zo a kawo masa buhu an kama kofar gidansa bai san kowa ya kawo ba a ce na bin ne ke yi wannan na cikin halin kakanin sai a kai masa buhun abinci wannan haka wannan haka cikin dare yake bayan kafa ta dauke babu wanda ya sani sai ki baya aiken leba da kan leba da sai ai je uban gida na ya aiken da sarkan kaiwa wani shi da kansa yake dauka a gadan bayan sa ba gane wannan ba sai bayan mutuwarsa an zo za a yi masa wankan gawa sai aka rinka ganin kanta a nan gurin ta daukar kaya kanta a gadan bayan sa da daukar kaya ka ji ahlul lahi <laughs> min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا amma ita ko zakka sai ka bayyana da ita a fili saboda in baka bayyana da ita a fili ba sai a tuhumce ka cewa baka bayar da to wannan tuhumar ka dawo yan uwanka musulmi ka sa su cikin laifin tuhuma kai ne ka saboda haka wanda duk abinda da zai sa musulmi su muna masa to ba a san kai sai ba in shari'a ce su ne suka jahilce ta wannan su je ta muna nan su amma matukar abu ne wanda yake na sakaci da wani aiki zai jawo maka mummunan suna to bai kamata ka yi shi ba da haka sai suka ce ita sadaka ta wajibi yin ta a fili ne yafi ma'ana yin ta a fili ba wai ka tara jama'a ba su layi ana bada biyar biyar goma goma a'a a'a suna nan kwakwatan ka san su yaran ka na gida ka san su wanda suke maka hidima ka san su ka san kowa da cikin talauci to wannan zai ka dunkule ka ba shi dubu hamsin wannan ka dunkule yau ka ba shi talaka dubu hamsin a kowa ya ji labarin hulansa ba sai ya kawo ta goshi ba da zamu a gidanka ai kowa sai ya shaida kuma ya yi kai maka addu'a kenan duk inda je sai ya labarin ka to kaga Allah kalli ba bayyanawa kai ba wai da sunan bayyanawa amma dai wanda ka ba ya san ka ba shi ko wani waje da aka ce wani ba da kai ce a kai ba gaskiya ba da gaskiya yana yi duk ciyar dai lalacewar mutane aka samu ka ba mutum goma ciki a samu ɗaya na gari wanda zai kare ka in an tuhumce kai ce a ba haka bane ba kuma gararin kaga shine abin da zaka amfana da shi Allah ya ce idan sun karba su maka addu'a da haka annabi da ya karɓi zakar gidan Ali Abu Aufa ya Allahumma salli ala Ali Abi Aufa to ka samu talakawan nan bayan Allah waɗanda suke masu bin Allah suka yi maka addu'a mai wa ubangiji da Allah ya karba sai ƙara haɓaka dukiyarka kuma kaga abin da mutum zai bayar ɗaya ne fa cikin arba'in cikin duk abin da mutum zai bayar zaka ɗaya cikin arba'in fa zai bayar shine zakar in dai zakar kuɗi kaga shi abu ne kaɗan wasu sadaka burhanu Follow us on twitter.com slash Tower Nigeria and on Facebook, facebook.com slash Tower Nigeria. To support this and lots of other good work, please visit dawanigeria.com slash support for our online and offline donation channels. Dawa Nigeria, reviving the human. Bye, bye, bye.